ta ga shi ƙalu inna lillahi wa inna ilaihin raji'un miyagun 'yan bindiga waɗanda suka ɗau makami suka hana al'umma su zauna lafiya yanzu yanzu na rahotanni ke fitowa waɗanda suke nuni da 'yan bindigar sun tarkata masallata ma'ana al'umma a masallaci suna sallar ishayi. gungun 'yan bindigar sun farmaki masallacin ne a cikin lokacin gudanar da sallar ishayi. wanda har limamin da ke sallah jan sallah a masallacin sun raunata sa sannan sun kwashi kimanin mutum ashirin kamar yadda rahotanni suka nuna al'umma ku tsaya ku kalli wannan rahoto daga farko har ƙarshe domin ji da ganin yadda wannan al'amari ya faru ma'ana domin saurara rahoton yadda wannan al'amari mara daɗi ya faru allahu subhanahu Ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan ta'addanci Kafin mu sa muku cikakken wannan rahoto idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha don Allah ku daure ku tsaya ku danna mana alamar subscribe. Haka zalika ku danna mana alamar like akan wannan bidiyo da kuke kallo kamar haka. Yanzu yanzu nan rahotanni ke fitowa daga cikin jihar Katsina. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yan bindiga sun kai hari tare da sace masallata kusan ashirin a wani masallaci a ƙauyen mai gamji ƙauyen mai gamji da yake yankin ƙaramar hukumar funtuwa a jihar katsina da ke arewa maso yammacin najeriya rahotanni sun ce maharan sun kai farmakin ne a masallacin ranar asabar da daddare lokacin da masallatan suna gudanar da sallar isha'i wanda masallatan suna cikin gudanar da wannan sallah ne 'yan bindiga suka bijiro suka zagaye wannan masallaci kamar yadda rahotanni suka nuna wanda anan ne suka tarkata kimanin mutum ashirin suka yi awon gaba da su kamar yadda rahotanni suka nuna sannan kuma rahotanni sun nuna sun raunata mutum biyu a cikin waɗannan masallaci wanda ɗaya ya haɗa da limamin da ke jan sallah a cikin wannan masallaci. faruwar wannan al'amari ya yi matuƙar tada wa mutane hankali duba da yadda waɗannan 'yan bindiga suka bijiro suka aikata wannan mummunan ta'addanci a kan masallata mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar katsina sp gambo isa ya shaidawa bbc cewa an raunata limamin masallacin tare da wani mutum guda an kuma sallamo su daga asibiti bayan yi musu magani ma'ana a wannan hari da 'yan ta'addan suka kai a cikin wannan masallaci ba liman kadai suka raunata ba har da wani daga cikin masallatan shi ma an raunata sa sannan an raunata mai jan sallah a wannan masallaci wanda aka kai garzaya da su asibiti amma a halin da ake ciki yanzu an sallamo su sakamakon sun samu sauki haka zalika mai girba. sp gamba isa ya sake shaidawa bbc cewa tawagar jami'an tsaro da na 'yan sanda 'yan sa-kai da sojoji sun yi nasarar kwato wasu daga cikin waɗanda aka sace a cikin wannan masallaci ma'ana tawagar jajirtattun da suke yaƙi da waɗannan azzalumai waɗanda suka hana al'umma su zauna lafiya 'yan bindiga. sun baza koma sannan sun aiki tukuru sun yi nasarar ceto wasu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su kamar yadda rahotanni suka nuna haka zalika mai girma gamba isa ya ƙara da cewa har yanzu ba a ga mutum goma sha uku ba ya kuma ƙara da cewa jami'an tsaro na bakin ƙoƙari wajen ganin sun kubuto da sauran sauran mutanen da suka rage a hannun waɗannan mahara waɗanda suka kawo hari a cikin wannan masallaci na babu gaira babu dalili yanzu haka mutum sha uku ne ake biɗa waɗanda ake zargin lallai suna a hannun waɗannan azzalumai jihar katsina tana da ɗaya daga cikin jihohin da suka fada a cikin wannan yanayi yanayin ƙalubale da tashin hankalin 'yan bindiga wanda jihar Katsina ita ce jihar mahaifar mai girma shugaban ƙasar Najeriya ga baki ɗaya. Wannan jiha na ɗaya daga cikin jihar da musamman mazauna ƙauyuka wanda suke fama da tashin hankalin ƙalubalen hare-hare na babu gaira babu dalili da waɗannan 'yan bindiga suke kaiwa wanda akwai ƙauyuka da dama tun a baya waɗanda sun daɗe da tattara ina su ina su sun bar garurukan babu kowa. saboda matsin lamba da suke fuskanta daga waɗannan azzaluman 'yan bindiga waɗanda suka ɗau makami suka hana mutane su zauna lafiya. kamar dai yadda rahotanni ke nunawa suna nuna cewa jami'an tsaro suna iya bakin kokarin wajen ganin sun kare al'umma sun kawo ƙarshen wannan ta'addanci wanda ya yaƙi cinyewa na waɗannan azzalumai a kullum kuma a kowace rana malamai sukan ja hankalin mutane a mimbari mabambanta akan lallai wannan lamari an zo kan gabar da al'umma sai an ƙara dagewa da addu'o'in Allah subhanahu wata'ala ya kawo zaman lafiya ma'ana sai an ƙara dagewa da addu'a duba da yadda duk yadda masifa ta fi ka ba ta fi ƙarfin Allah subhanahu wata'ala ba idan ya kasance abu ya fi ka koma ga Allah ka gaya mai halin da kake ciki to bai fi ƙarfin ubangiji ba malamai sun kara da jan hankalin mutane akwai lokuta mafi inganci waɗanda Allah subhanahu ta'ala yana gaggawa karɓa addu'a musamman gurabe na sallar farilla cikin dare da asuba lokacin sujjada a daina wasa da waɗannan lokutan a ci gaba da addu'o'in Allah subhanahu ta'ala ya ƙara tona ma waɗannan azzalumai asiri kamar yadda jami'an tsaro suke cewa suna aiki tukuru su ta samun nasara a wajen kakkaɓe waɗannan azzalumai kamar da yadda rahotanni kan fito wasu lokutan akan ji an kama yan fomomi masu taimaka musu an kuma kashe wasu daga cikin yan bindigar an watsa sansaninsu wannan duk na ɗaya daga cikin riba addu'o'i da al'umma suke malamai sun ƙara da jan hankalin mutane a ƙara dagewa duk kuma wata addu'a da za a yi a riƙa buɗe ta da salatu mai tsarki mai daraja shugaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk lamarin da aka sa sa allahu subhanahu ta'ala kan karɓi lamarin da gaggawa haka zalika ta bangare na jami'an tsaro suna ƙara jan hankalin mutane wanda tun a baya idan ba ku manta ba suna jan hankalin mutane akan matsalar tsaro matsala ce ta kowa da kowa ba ta soja ba kadai ko ta ɗan sanda ko ta moba ko kuma wani kaki ku kankin kanku mutanen da suke fadawa bala'in lallai sai ku rika sa ido ko da da sa ido ne za ku taimaka ma wannan matsala ta tsaro akan wa ke kai kawo a cikin ku waye ba ku gane mawa ba waye ba ku yarda da shi ba ba wai sai bala'i ya fada ba sannan ku kira ku ce kun hada bala'i tankan bala'in ya auku ya kasance ku rika lura da su ke kai kawo a cikin ku wace huska ce ba ku yarda da ita ba wani dan uwanku ne wanda kuke zargi wanda rayuwarsa ta canza haka nan ba tare da wata gwaggwabar sana'a ba an sha kamawa za ka ga ɗan gari da shi ake haɗa kai a jefa wani garin a cikin bala'i wanda a dalilin haka yasa ake jan hankalin mutane akan dole idanunku sai sun zama suna kallon suwa ke kai kawo a cikinku wanda za mu baku wani misali an taɓa samun wani matashi mai kimanin shekara 25 wanda ya je wani yanki ya samu gidan haya ya zauna ya ta rayuwa a cikin su ashe infoma ne yana ta karantar suwa ke harkokin kuɗi da kuma da kuma da me da me ake a yankin yaushe za a shigo a ta'addanci yaushe za a fita haka ya dan kwashe lokaci mai tsawo sai Allah ya tona mai asiri bayan Allah ya tona mai asiri an kama su an tsananta bincike aka same su da manya-manyan bindigu ya rami ya binne kun ga kenan ba yan rayuwar baya za a ci gaba da yi ba dole sai ku rika sanin waye zai zo cikin kuma ya zauna ba wai ku ci gaba da rayuwa gaba gadi ba wanda hakan na ɗaya daga cikin manyan dalilan da ke sa akan fada bala'i akwai wanda za ka ga dan gari ne sai sa ya tonu ah. sa ta cika kaga shi ya aikata kaza shi ya aikata kaza shi ya aikata kaza wanda wannan ba karamin bala'i ba ne duk hakan na ɗaya daga cikin manyan dalilan da ya sa ake ta ƙara jan hankalin mutane akan lallai sai an ƙara mai da hankali an ƙara sa ido an ƙara nutsuwa an ƙara lura ba wai an ce in fuma iya namiji ba ne kaɗai har mata akan kama waɗanda suke safarar bayanai suna kai ma 'yan bindigar da safarar kayan abinci wanda duk wannan ba karamin laifi ba ne duk wanda kuke zargi da irin haka ku gaggawa sanar da jami'an tsaro in ma mai kamuwa ne tun a baya san ce ku kama ku miƙa masa su bincika in mutum na da gaskiya babu abin da za a yi mai sakin sa za a yi in bai da gaskiya kuma rashin gaskiyarsa zai sa a kama sa a hukunta sa daidai da irin layin da ya zaba na jefa mutane a cikin bala'i ba abu ne mai yiwuwa dama ka zaɓi jefa mutane a cikin bala'i kai tunanin haka za ka yi ta nasara kullum dole akwai ranar da kai za a yi nasara a kanka akwai ranar da kai ne za a kama kai da kake jewa mutane a cikin bala'i shi sa ake jan hankalin mutane a kullum a ji tsoron Allah a tashi a aikata alkhairi aikata mugun abu babu ta yadda za a yi haifan ma mutum ɗa mai ido Allahu subhanahu ta'ala ya ƙara shiryar da mu ya ƙara ba da nasara akan waɗannan azzalumai a kawo ƙarshen su kowa ya zauna lafiya a nan za mu dakata da waɗannan rahotanni a wannan lokaci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 wanda muka ba ku cikakkiyar dama a wannan bangare za ku iya mana magana kai tsaye wanda duk abin da kuka turo muna lura da ku amma ya kasance duk abin da za ku yi mana magana a kansa sahihi ne muna tare da ku a kowane lokaci